واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله <coughs> وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, alhamdulillah muna yabon su ko inan na shafa gutata ya ramadan jira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kurutu ya kobe ya tuba wani guni ta ji daidai gani bai tafi gogi gube ya tsanto baci yayin ba da gobe gute ta ba kalanda yin shamsiyya ga ike bai da tsoron jikon nan da kuma albarka wani katayin soko da ne ya ji yi karatun ya tafsiri nan ba su kwana tso karatun gikini suratu a yayin shi ne bai gunici masala yan ajaliyan abdullahi ibn ubay sun sama nafiki shi kwata lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ajin ajali a biyu da gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da wale kafani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai wula yi gulu ji da kafani yoyo annabi madadu ji sallah zuma goye sokoci bala ci ciwa yi jini kemgbe bada mina hadisi wani hadisi na limam ahmadu gobeyina a abdullabin abbas gaji bayanin hadisi wuce gama wannan sai na umar gikata bai gana su hadisi na ji hadisi yin sahabi da ba sahabi wani sai na umar gikata bai gana ga lokacin abdullabin jajili na biya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni salati alai <clears throat> aya nabi gugu jukun salla wa qama ilai annabi chadi baro na jukun salla nan walamma waqafa alai lokacin annabi di baro na yuridu sala wa qama jukun salla nan tahawaltu sana umaru gamu fe shefan hatta kuntu fi sadri mudawana sai daidai bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam dana وفي لامي فاني فقلت يا رسول الله في غبغيا وتسوكو على عدو الله عبد الله بن ابي القائل يوم كذا وكذا وكذا يعجل اياما يا رسول الله وتسوكو ما كيسوكو غوا تكون سالو eh wa batin ganu ga foka zambe foka zambe ga foka zai yina ga munafin cinin jiwe ga na ga dedene jiwe ga kafirci ne wa batin ya rasulullahi qala sana umar ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabtasim mu yaji bayanin da ya nabi annabi mai gwatsa mu sallallahu alaihi wasallam hatta idza akthartu alaihi sai na mu yaga wa luga ba mu fe yaga ga ya nabi fa kala nabi ci ga ga akhir anni ya umar fata mi bezo ya umar sallallahu alaihi wasallam inni khayyartu aya mi tsaya fa faktartu na mamile ga mai tsana ga mai tsana nan aga nabi jin sharu la baya na shi zayan nan dana Allah tabaraka wa ta'ala ga istaghfir lahum annabi wa gafara munafiki aw la tastaghfir lahum ga bo maga mu nu ibawu sokobo in tastaghfir lahum wa ga gafara sabaina maratan zuada ni falan yaghfir Allah wa lahum sokobo fa biya to annabi ga daga nasu ko ya tsayan gan wa gafaru ya nan yabo ne ne sallah ku sallah zina ga da wani ya ji ku sallah da mu yone ga ba addu'a za su cine ya wa gafaru da sokoyo nan so ya gogo annabi ne ga ya wuce ya tsalla ga ba bawi wa uju kun salla nga bawi nga jima to annabi ne ga ga ne wutsa su ko wala wuce ya munafinci na julo na biye ga na juga kafirci batin wala wuce wala kun wuce salla abuna kadkila li istaghfir lahum al-aya ara ara a biye ga mina bisin ga law a anni law zitu ala 70 gufira lahu da zittu ya ba munafici wa mi ga kewo gaga mi ga mi ga <coughs> mi ga wa ga fara yau ci ga cuci zuwa addu'a ne daga na soko ga in tastaghfir lahum 70 marra wa ga wa ga faru zuwa addu'a ne su kwa fana to mu ga kewo gaga mu ga cuci zuwa addu'a ne mu ci aji ki zo addu'a ne ni ko be guba yana be be junci na so kwa fa mu ga piaci mu ga gafara wa abdullahi ibn ubay nazibtu wa fe bi wa fe wa fe istighfar ti de jo abu du fe faru ya abla ibn ubay amma ya wuce kim na manji gana ga i asiyo ayu ne la yasi wa la ka wana ba la anas la sallam ga ubuna <coughs> ya ji ka wana ga so kwa wa fagan bi munafiki jina so mu jiga ga adadin la la ga 70 marra da mu jiga ga mun ga tu 70 marra mu ta gwa ga gafara ga aidiya to ina ne da lankani wa bai zo na da wani sallallahu alaihi wasallam sai na kwaci da caya na bai ce gaga wala salli ala ahadin minhum mata abada na na gugani ya abla ibn ubay na gwagani annabi ga jojo ji munafikin do sallahu ga zuma na nono mai za bayanin bai ke lalle annabi mai tuwa murne su ko mutaba ji munafikin mai ci sallah zuma ya abla ibn ubay ba nana magai la karatu wi be da wani gaga sallana ji kuyan zane kafiri na iku e na ji na haramu yau babu maji make ji fahimta gaga wato makaru yo na ji zane je ji fasikanci na a ji kuma na makaru yo abe ke zage fige ko mpe na ko mpe betu sakwa irin noci mutu da ji a cikin to ba ne bai ji kun sallah zo a ah! ito ka zama an gama lo imai duwa ta bu wuni ma ya ji kun in ka ga da jige no da juji fufu to kwata fo gana aga luba eh? so bogo <coughs> nan jiga ji fahimta yau karahatu salati ala ahli fiski duna kufri ya yanne ne a ci ga murna su kwaya ci ga wala ta kuma ala kabri anabi ma dubaro ki kabaru bo ma kawai ba duwa yi ma da cina a ramu lada salla na waju na kake yi da ma zuga ta a dujube wani wace ke ba duwa yi ma so a duwa yin salla ajiye da a duwa na ji jiga zuma na juna wajen a duwa na ajiye da gama lawan ji tabbata yi ba zahiri ayan nan da ya nake ji tabbata da na hadisis bi abi dawud wani wani lawud wani gagan iga ba duwa da tuci ya di ji bana su ko zama ta kuma ala kabri ga baro ta kabaru ma gowe ji aduwa yi ma a sai na yi hukunci bayan aduwa yin kabari wani gayi baro ji mine ne la kabo da ya nan ga hadisi usman ibn affan Mu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ti so kai wabe to ti dami ti mu tabbatu yo idan farara min dafn al mayyit kan don da aga a ta saji be shi wina mutu da kimbozana wa kafa alai an ga ji wadi baro mu ta fe ga da nan ji ba go a istaghfiru li akhikum istaghfiru li akhikum e wa gafara yake was'alu lahu tathbit yame ba do su ku da cikin kiyu aga de ga duga ba fa inna wal ana yusalu ibn bana duga edani ge kike abugani ni ya la kike za mutwe kun afe wo kara e bichu boku yi a ta sun eh a ta yuga jingi <coughs> babon nan ike ji fahimta wadda wani gaggan addu'a <clears throat> na ba yankuna addu'a <clears throat> na ba zanaju judan kabarwa na addu'o na ba wahdanan zindun da bayu ba gama la daga istaghfiru la akhikum was'alu lahu tathbit na na fe bayani tuka gida wani tejo ya zane diga mm, da tutuwo yake addu'a ekun da tana abin da kabaro nake addu'a wayi nan jama'a ba won kashi zindun da ababa zindun abayu ba ikwanin sai hadisi na ga istagfiru da akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al'ana yus'al annabi shi ti gaga nuba ni de ba yafe ji ami ami amin annabi ga hancan manyan akamu jinaiza shek nasiruddin albani wagan na boka ki zandun duba duba zana zu da kabarona da gwargwadon ya ga-odo wadda wani gaga ya je yan egagbi nuke bebbi gagan ba zane je aga baduwa dama dabo na zan da ci ma shimbo gan bubu ma baduwa shi ma lo ma zika ta biya in ci a baduwa dambona daidai uyo ta wuce daidai Akaga ga wanda ba zuwa yammi ma amma ga ga wucin kan masu ka ta hilwa amma ga ga zuwa yammi na ya ba na idai bu jama'a Ina idai da na ilakun ne yi da masu gata hadisa ta zo hadisa sai bukhari ba muslim hadisa wata fa kwale annabi sallallahu alaihi wasallam ga man shahidal janazata <clears throat> hatta yusalli alaiha falaw kiratun zendon daga <clears throat> ekun yi da masu gata nan hatowa zandon daga ji shaida ya kun mudabba biyu yi a ta sallah ji ayo kun da ji sallah bi ma'ana da gano gaji ku sallah na wa kira tuni lada na boyin kira tuni. o man shaida da na biyu ga ji shaida mudabba biyu yi a ta tulfana ara kun da ji da kabaro na fada wuki ratan wa ta kira tukuba kila umar kira tuwan a ce gina nabi muhammad da sallallahu alaihi ta ke kwabe kira tun ne jiyo kwala nabi ga asgaru ma mithlu lada ne filifin kira tunungai lada bayan na gbagbagaye lada ya kira tunungai lada na kito da jifatin wudu na sai <coughs> gogo waji tabbata ya ni da wani gaga e shi mbushi ba duwa su kulu ba baba yi manya yi a shi tukpa a wai ga nisan anabi sallallahu alaihi wasallam na a babu yana da dan gurkon na kan don da ya daga jin ajiyar nan a ce salluji a yin yankunci salla na a ga shimbuga ba zuwa mu ɓata alamu a da masu gata a duwa na ga da bayu na da babagon <coughs> al'ada a gwa bo a ba duwa da musulaci ko a ba duwa duka tambo su kula al'ada wucin wu da wani wuce daidai a khilafu sun nuwa girbe bayan suna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zati bana so bayanin na zibe bai da na wadanda tafsir ibn kafir wato kuje ya gani su yayi ya to ya ga ba wadda ne ga dana a cikin ibn kafir no bayo a ba duwa da cuci a ga fe da fe da ya shishi masu gatowa ya shishi da gobagiya kabaro ma jibaro da ya ja ba duwa ibn kafir wuce tabbata wa amma alkiyamin da kabarin mumin idan mata farawa abu dawo ci bi hadisin ne <coughs> so insha Allah ku ci ga yi mugu bayani karatu ya ciwo abana su kudu yana lau mu jara mu gagaje kusa lama abike za mu ci ga fi munafiki nan amma da ba duwayo na ma ibn aji kafirci bi allawi aji kafirci bi tuce su kai amma jahajali ji wa matu fasiku a jahajali ji ainihin hazu ya kifo wasu kuru gano can babu kafi gina karatu yi nan nonon ita a e ganga cinaje bayanin da cinaje ya je wani wale za jahajali musulma jahajali ya e sa ita ba daga yi wa gawa na jahajali a kusa kugu musulmi a ya ake mai wadda ga su kuguwa ne ko su kujin gafara su kuguyu a su kudu musulmi kuje na ci yare ajiye daga da na tuda na musulmi ya ajiye da <coughs> so yi tuba su koyi gabe kafirtawa yin takfiri jiya lumai musulmi daga aji tabbatar musulmi ya ne wani ji sallah yi wani fiyazu ya ne shikenan a yada ji ga musulmi ga jajale ba duwa yi su kun fagana da yi waga ga ga munafiki yo ba da ci ga munafinci bu da ba ku bu ina waga da yin zahiri nan ga waga tutu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne dai wa'ayi na balanta na wace bayani ya hukunce gaskiya ga munafiki ya so lokacin da zahiri Allahu fabi ba. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذاق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم Allah ta baraka wa ta'ala ga dukiya ya munafiki gaji ne za ku yi kana mana da dukiya sarai annabi ku dukiya ya ita mulan kalashi adi shawai musulunci amma ina kadara su kwazin da dukiya ya zunga yau shawan mu wa wa gidan gurko na ji ya ku ya kaji jina <clears throat> ga yau shawa ma inna ma yuri Allah su ko ji ma zikin ci giya ebona tsoce ba kpagaga an yi wa mu biya fi duniya dukiya wuce na jimun laya ya ti mai maci ya ma la kyuti ya na kuka su kuka fi bayan azaba ya yi jabon na bu wata za ka an fusu raya ji ma yana na ka kwace abu alina gaji da jiji na wan kafiruna ta tiya alin ce so aya ne na yau hurmatul ijabi bi amwalil kafiri na madiya <clears throat> aya ne na yi gai gale shawaye ya dukiya na kafiri ji da munafiki ya ko kanama ba ne zaga da dukiya tu ɓata nan umarci musulmi cirkiya wani ya ga kuku giki ne ba musulunci ba na duki ga ya shawa ma na yi da wani ikada su ko yayi tuba سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين وإذا أنزلت سورة kamin don da aka sura cinan a ce ga damni sura ga an aminu billah ya yi mani jibi bi allawi wa jahidu ma rasulihi ya ji jihadi ke bagan bai cikin su bi ma'ana ya da zaki ba bi tijin so ko lo kun da da kun gani da kafiri ji wato a da yulu tawli minhu da ne ji ka go min abu e wata sa na ka kwace lafiya na ka kwace akwa ka go na ka kwace da da yi ka go dukiya da da yi na a gaji istaza na ka a yayi zine tam a yawo zine tam a ga istaza na ka yi wai zine bi ya rasulullah ya lokudawa ko kala to ga ga gazarna ai lugayi na kuma alkaidi ife da ke ba ili fi ke ba gan da na je fe da ne bi ma'ana da zane je gogu gizi ko ba ta ji da bayan adazawa a lokudawa daga titatan gai da kan gawa ya titatan ya wabe yau agogowa nan a cishin bai ji fama da rashin lafiya nan da yin zagi na ziya da gizo kan gizi kwata na jashin bane in gaza na jajen munafiki na jajen waga a fi na ake bagani bai yin bugu kisa koma رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا آية داجين munafiki gaji aya da ji a da an ya ga ya lafi ma da ke ba za su maji na jashin bona wato ala sako ga wani ayi ko fọ́n láìfì kọ̀wọ́dé gbogbo fẹ̀yìntì ìlú ẹgbà èjì fẹ̀yìntà gan bàná wọn gàgàgà bí i túpá ta filamu mọ̀ntì ẹkùn wá túnà èlú yà bàlẹ̀ntì náà já bàbù yayi yẹmu ní sọ́nà tàná azabu fẹ̀yìntà já alhawkura ìtàmù yẹ na ilẹ̀ tadúró ayúnu kallabi yukṣe alayhi min almaut munafiki min sifa kan don da ya kunga da bai na gasu kwai zubi bai haufiyo lamarin da su gaci ya kuna wani rayatan wale munafiki je yan zuru na ileka a ga yana ga ya wani yi ta duro a yinu ya ji bata yagwa ya je dai da su yore da su ashe yi ba tuku ba na a yi jila fare kallabi kusa alaihi min almauti kewa ga zana tutu a rufe na ke zana tayi da tutu ya yi bayi na fargaba luna a ciga ajajin bata ga yaji ke kwa yaji lahayi da su na bayan fa za za ba khawfu amma da ke da su ga gwagazo su kun bi mana ai kun ai kun ga gwagazo a tai ku gwani na su kun a ke mabarada shi be e bore ce zuye na da bayan zuye na da bayan ku bi alsinati hidadi wato ale a aga a wo be gin tarane nune gi managi managi na zafe gana awaga ekpa didi na atụzụm ọnụ ewaga alakwa ncha anụ atali aiza gwuru agali ayi gaga nga alokun da aga lefi omo aga ga managi managi gabani aga energy faruwa patin wa jikin ga batin bujin munafiki لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ai a wani kifin wani kifin wula yi ka humnufu kai wani yana da wani kifin rasul a maholaitu ta saukai sallalahu alaihi wa wanda zina a amanu ba a baza na jijima ni gan biyu ne jihar dubi a a jijiyan hada da dukiya ajiye a wani kifin aji da a wani dusu wani aya na jeli ni taka-taka ya sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaji su kai kwagan bi wallazi na amanu ma'awa jahadu aji jihadu jibe dukiya ji wa anfusi bi rayaji kima su koga jabo wa ulai kalawmul khairat alayr dan gurko gaji tabbata ya wa ulai kawmul muflihun amma gafi na rabo shi ta da ni ji ga sahabi ba jiri da zuma na ba wa so ko da kike gaiba so ko da kike gaibo abda ki aga ga da aga da jirida su go yana so ko da ga ga jirida so kuma la tambarin na ya ga ya jaya eh so ya bago kirki na ta tubo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam non ga ci gaba bai ga mazo azoge ta tubo ah walle kini gibayan alumai musulmi je lokacin annabi ya na annabi jajin zo na wuce gazu ma jare ya goro a fe lori Eh, kí ke musulmi fe depe de fondon do ya kutsa ba fe go Allah musulmi tí a lọ e kun fún be na náà kwacha be duki yaji eh zaman sana bakar be cinu gukurin da futu dubu fẹ́ ju al fẹ́ jikin gikin duko uke ba keto zana umar a ci ga on ji mo ka fi fitinu buna usman na tutunze káwọn tó fẹ́ tó fẹ́ gukú sí fẹ́ kíkí ba káfìrí jukú bábọ̀dà ní ti pé ní eré dáná ẹ́ so aya ní lẹ́sí nga ìwú jọ ní ìgbàgbà súnà ìjàkí ó gàgán lẹ́lẹ́ sàábẹ́ jà azọ́gẹ́ náà ẹgbọ́n náà wọ́n wù láyé kàdá umar khairat wọ́n wù gbàgán azọ́gẹ́ wọ́n wù láyé kàdá umar muflahun wọ́n wù gbàgán azọ́gẹ́ mọ́nà bábọ̀ lálàcẹ́ zọba dán bana àgẹ́ ìzà jẹ̀rẹ̀ fún mai gaga a dajirin da su sokwa kwa gaga da jin da tabo kan gaga ci mun gole mini ga shawo su kwa ci nan ga lakinin rasul annabi muhammad guca be e lokuda annabi da aka sanni shi fe ci a gangani na ganga gugu da annabi sallallahu alaihi wasallam wale gaga e kudo ngama laye kwa ju wani eh zane ya zashi ce na wushi ba da ciwo sha hun dabo bai gani mawai guwo ta ki cike ya kawo <coughs> amma ba na zai je foro ga daji mutum man ji hana kan ga gugutu a lowayo amma mutum na gaya ya yi lokun dana mutum ga shido shigo sallallahu alaihi wasallam majiji bayani a gan <clears throat> to ci ga wulayi kalamul khairat alkhairi za ta tabbata ya wane gagan e bayan si e bayan kai da larabci asale mufradin khairati falu khairu khairu alkhairu gai mufradin mu ci daga ne bai jamu na ga khairat wane ga asale balarabci e can na bebe wazaniyar wato muzakkari wuya jamu jamu na malar na ga jamu mu annasu salimu na amma man shiga na na bai na ce balagan qur'ani wani waje ya tiya wato wazanin da ci na da kiyasa na Ku da kiyasa e na misali ba na ga ga aibun yace su mai fa'alun baki wa ga kuyugu wala fa'alu furulu eh wa ga ga kolbun kulubu falu fulu taman nan daga falu manbulo falat su alagar kiyasin na dasa mutu yana wa macumaci daga shi kenan duba ya bebe da shi ne ba da ciwona mini balaga ya ƙura'ani budan ƙaulayi kalawun khairat alkhairi za ji tabbata ya ƙaulayi kawun mafi a gama ji zane zarar wani su kwaifi da ta abu أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري الله تبارك وتعالى قوم جتتلي يا باتا فعنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكايتنا تو ذا نجي ماني بين صحابي باتا tunazi alubeti na tunazi alubeti a kwata na su kwagan wuce tattali ya yi jannatin aljannaji ta jiri min tati al'anahar na ji nuwa zafe je ta kwaguna nuwa ya fushi nuwa madaraji nuwa yi baraji eh khalidi na fiya ta fi mini ba kawai je aljannan na jo a fi ba fi tutui zalikar fozil azim nan ga yi rabo na bota na hmm, rabo da shi na da ba adde rabo na gayo gumba gani be rabo aljanna na su kunu yi na'am min al lahum wa alladhina qadabu allaha wa rasulahu سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى جاء المعذرون من الأعراب زاغان زي معذرون من زبز مجونا أشدادي زي معذرون ما زي كفسر وقبع دازو بيا معذرون كودي ولا بغيني قبل معذرون المتعذرون يبقى كيبو ebo wa yejina ta'azzara ma da be bi ma na azzara da bi ma na ta'azzara ne so mu ita fasara ne ita fasara na ba ni ta ga kiyo waje al mu'azziruna min al arab zaga na zife tauzuri uzuri na makuyin tana mini za ba su majo wani waje a ci da bi bawa na sallallahu alaihi wasallam fasara ne da wani eti ma'ana ga mu'azzirun la ma'ana yan muta'azzirun man ji da baga ma'ana ba ci da bana wa ke lana yace balaga yan qur'ano nan mu'azzirun na la ma'ana ya zane ja gbakan e bayana sokola ta ce wani so ene jinfi be ta'ziru bago azara yu'aziru ta'zira ene kwa be ta'ziru bago no ga al-qusur fil wajibu agbakan so a ci dabe ya ci ga ya bi wayi zini bi wa nusa da sallami so e ti fasara go baba no ga ci le bani nya fari zani tauziri uziri na makunyi tabane tauziri na no nya ba ci zani tauziri e te na uziri ano so bago wato zani ji da uziri ya gaskiya na to zani ji da uziri ya gaskiya a ci zini da annabi na wa ku ke ba kwata mini aya no mini balagan alqur'ani eh, al-lafdh al-wahid يحتمل وجهين وكلاهما حق ومراد lafazin da bai da nan lama na guba guba bu ma so zane ji tawziri to naji kuyi wana to naji tawziri naji kuyi wana min al arabi min za min za ba su mazo na adabe da nan li yuzana lahu ay waga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mujizin ya amma fa wa qala alladhina kadhabu allaha wa rasulahu a ci gaga zane za su kul a su kul tuci ci la na zuci na eh to ko ga infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun aga su kul zuga manuzu annabi muhammadu lagwa ga yasa ne zuga manuzu zawon ci ya bata ci kaada ci fe da hajin bu aga lokuta so ko ga sau su ibul ladina kafaru min azabun alim zagana yaji kafirci da yayan su kai umarni sako kwaya ga sako ya gayu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na gwaga sane gayu ga nan azaba na tana tsagwa munafiki gaji wale alladhina kafaru ne ga rani ke kwadu munafiki shi kono konda watu munafiki watu kafire gungulo kunda gudun gugu musu babba musulmi kumburiya ka ada alladhi sayusibu alladhina kafaru minhu aji kafirce ba ci abo abogo azaba na tana tsawa نعم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ليس على الضعفاء amma ban bai zane shi gogun gishi ne wala alal mardatu zane shi har ta yi nan wala alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun a ci gato zane shi adda dukiya na wuna nan bata zane shi laisa alaihim harajun laifi ta abuwa adda laifiya amma bai sharati idan nasahu lillahi wa rasuli aga ji gamba su ko bituci na ke a ji gamba ja su ko bituci na daga na da uzuri awa ma zagugu gizayo ko yin zagi zayo ko zakan gizayo ko kuma talaka jayo na jide na tuna ya zama lokwa a madda kabo yana kakwace na ya dama da zabi a dinsu lalata salami na nan a ci ja an bana a ga siya da ya su kome betu na ki a jina siya wuce jina nan mu ga yi nan a tigiye ban ya hali na jini wa amma mafi a nan kan gaganci ma amma da tu munafiki zuma ita yi na fiya na ba amma ke a ah, ke lamba guto na do zan da cine wa gama lo na gato kan mi tuje lo ko ka ah, le ah, ga wa lo wa fa a Allah a lamba kuto lo zan jige gaje ka ko cha lo na to kan ga gaje nasiha su ko a ci je nasiha ci su kusla alaihi sallam ya ci maga ga fo kele filugo ma'alal musinina min sabil zanto ne ji bolo bolo na e ko da bana ga ne fi na eh ọgbọ́gbọ́ wùsì nẹ́sí adé ní àjú bolóboló kágbógbà ó láfíà àgbà wùjì bàmbá láti lókun dáyà hàn sai kuma ya kwada muna ga wana wallahu ghafurur rahim su kai tu gafaru ya ce ku ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك léèfì mọ́kẹ́ tàti zàgọ́ ní ṣe abẹ́báwẹ̀ lè tàmílẹ̀ ọ̀gá ìwádìí wọ̀nyí tuna, láàá tẹ́ túnṣe adẹ́yẹnà àtúnà àmọ́gbọ́kà dáza sọ́kọ́ jìnrìn ẹ̀wàgọ́ ọjà tẹ̀mọ́kọ́ ọ̀yà ẹ̀ túnṣe yìí ke ala ke ya shari cijina abbe ba ni sallallahu alaihi wasallam ga abu musa a shari to ga rasu da la'adoku a mada amade tuci ya izan e na ma ya da aya eh so yana yi wani ya la'ayi ya dabba na jaya tuna ana daga dabba ya zo da kin mi ga yayi na eh amma ga gani bai faru ana karshe ne biga rakunguta da laya mu ci gama ci ba ta jamfani da a fe fadi da shi ke goji ba fe ko a ci da zan wuce da ra ko sai a za ga na ja ga be bawa nan sallallahu alaihi wasallam ga waya tuciwa ya <coughs> na ya guta wa mazadana kun taugala ji duma aminu kuma alai midiya ne mai alai tana midiya tuciya ya tawalla wa ya ga ya zuma wa yinum dami e ta da e ya hazana ya boye gbayi na daga ayi na Allah ya jidu ma fi kuna abin yana ya wude kwa ya ku jihadin nona ga ne ba gina ce tigina ta zaɓi shi ne ji soko ga laifi ta taba ga lamun jihadi ala misali ne abu ne wula ba sabu ci ne ga wula ba tun da zai dina mudan ni zaɓi fe tigi sare ya ce ku da mu jelo anu har a ga ya shinde cin da gwata mu fe ba su kwa da ga Allah mu to ce mi inda ka kan amarta bil jihad so ko di foro ga yi jihadi waragabta fi umayya ku dai bi jihadi walam taj'al dima atakawwa bihi ma rasulika umayya me ne mi ga da kabo mi ta da jihadi na jibe tu ciwo amma daga nawa za ta nasu ko wai ni atasaddaqu ala kulli muslim bi kulli mazlamatin asabani biha fi jasadi aw ardi so ko ga tsomi gwa ti ga yagbayin yo tim da me fishi da nona me wago so kun fa sadaka ya musulmi bata ko ni o wato nuke gan da tsanani ya gbanyo to ye gbanyi na so kula mun lawu jala ya wu mun mula la da nulu ya musulmi ba ta no ku contribution ya mu dana so ko ta annabi ya labari galla tina dana annabi fe fe ga yo ga kadi ga fara lawu so ko fa mu yani wa da bayani na min asiratun sahiha na mawacin kwanaka nukun diyawun umuri na tafe ki sarai ya bai tsananin lamitu kai da mai hadisi je bayan tsari ya ruwaya jina ruwaya dunga ji shakku na wa bigin ya ugu ku na ruwaya na gya bana mai a wa ci ku wajen mi tu kai da hadisi mutu da zai te ruwaya mai mai tari yo ji fe bebe ai ni ni ni ga bebe tan ne jamina siratu nabawiyya sahiha <coughs> so ya bugo <coughs> ezani da mini la na ji na fe tigina ibona adde kabona ga lu kudana eh iza yima na mina bobe tina tigina anabi bedde baya de ra ku jina ku kaya ka sha ri ci jina amma ya da ni da dai ada tabuku da e nan sallallahu alaihi wasallam to a ci ga ga kaka a sai bugo aya ne ke mun ne shi zo na ga mu ce no, aya ne ruwa ciku yo ya sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam mini madina ci yi wato muhajiru na ji wani jiri ya gai zai mani jayo gama lai wato gura lo ala dilo a ti gyo iza e yi kini jayo a shidu yi ma mani iza e jayo ne ya shi tupa ga anabi sallallahu suna ma na ga gaga ya ja shi tupa ma ja mi tuna gala na anabi ya tiya bai da ku da ma ba ala ta ya ga ka guda ba iza e jayo ne de boya da sallallahu alaihi wasallam na e wasu koi wata ji su kwa no wa musulunci iza jayo ne jin ya ba mu dace sarai aji bugu ke da raya ji mali taka taka e bona mini lili taka taka raya zo ngala ce de boya tuguro eh so aya na ji cinwe sahabi zo ne lawo so ku be fara be guyu ya eh so kai ke bagani da da mini mu go ko ce wani ni ba <clears throat> wato <clears throat> sada annabi sallallahu alaihi wasallam cin wannan jade na wato cinwa da su sai qur'ani bi da ai sarai inda ci jima ya laye da mina hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai muslim da nan da kitabul fadail fadailin sahabi ka kan ke bi bayan ka yin sahabin dundu da bayanin ji yana su ko lati wona yige gbalita fi da junci ji ya pe ciwo ya sahabi ya ke giba na gina imagine ya da zandoci eh zandoci da bai a fiji tuwanu da ya yi la na'am إنما السبيل على الذين يستعذلونك وهم أغنياء وذوب أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل زي kwatati ubona ga wuti laifi وقال الذين يستاذنون كهم na istabiru na kawo ma'agniya ikwe nwe laifi tati zagana zibe wa izini bi wa nabi sallallahu alaihi wasallam won agniya alina ibe wadate aziki da ciyayo endo ba ada wadata yana ka kabo yana ka kwace ada wadata yana lafiya yana ka kwace ada wadata yana dukiya amma yabo kafirci na gina shi fiye ba kukon jabo na a ga ya ci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ayi wa izini zaga jiga ya kodda bona su ko ga anwana wani radu ayi da ji bi an yakunu ma da khawalif ga lafiya da ta ci zane jada zuma wannan a ta lokuta ne su ko ga wata ba Allah wa ala qulubihim wa ma yajti na naga bayani ya yana ba shi jana aya ne ba shi zona ayayen ayayen shi ne bai wuce abin ba na gara dubi an yi kunu ma alkhawalifi wa a ala kulubihim aya ba ce ti bina wani majhulu zita yi ba bayanu da abu wa taba Allah wa ala kulubi su kuka cayin ba su kuma cayin ba de in cayin ba te aslan bidayatan ya bana so kuje ya ci zalunci da eh? su kai ga min suratul bakara ba khatama Allahu ala kulubi wa ala sam'i wa ala absarin gishawa wala wa azabun azim eh so ga be shi shunga ah hito na mangu na fiki gaji eh aji imani ah, na ga su ko to ga jahi ba tu ga imani ga da yo a ah, a ah, ji fahimta qur'an to ba Allahu ala kulubi na su kai ga khatama Allahu ala kulubi wa ma jiti wa ala samin wata bazi ti ala yare ga daba wa ala absarin gisha mutu da bebe yadda ci ta ɗe fuska ji eh ne to gaskiya wato ya ha ba ta yana so ko jiya jiya da nan ban shiga jazawo yau min jinsin amal so ko ji tubi na ku cica kuma Allah bi zallabi lil abid aka kawai wuja a shi shingon wa ba ku so ko ga wani mutum wa lokacin ba ku gada wata ku mutum wa lokwa ba ku gada tukun ba wani lakin yawa wani gula suke a su kwanci tuzarinca amma bai ci na <clears throat> aske bayani musulunci ga tula ya zama ma wa magan ya daga aske da nanan na wata ta abu gama yawa zumanan mu gan wa lewu zumanan lewu ci gan leya ugwa mi gan leya na mu cike da ya tuji ilo ya tudde da ji ta kuma da bukata neman su kula yuna nga ga bukata ni mana su kula yi na nule gaskiya da nun gagwa su ban malo cucu amma nan ga wa lotu da gaskiya wuce yau make su da gaskiya ji na su kwa ke wa nan guje bukata a bago mu ga yi mute kun fa yau go wa ga su no to aski alawa ke na mun je ji bayani ayi na da wannan a guji bidayatan aslan ga su kai te ba ka munafiki za a ah, to kafiri yau sun ga bidayatan su kai jima amma dama ya dana na lamitu gaskiya na ga lamituwa ake fita ta ci guba ake yawon su da gaskiya ji su kwakwa to shi ke daga ne da bukata ba wuni yana ce ma aske a kada biya abubuwan fom la ya lamun fi zane da kike na rake boye tatu na يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم zagaji da je tawziri nan so ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin shi shi tun annabi da ya kowai shi Madina wala ci Madina daga Tabuk nuno na ba su kwace yi labari ga ya ta zuru na ilaikum abin da mun jiga aya ne ji so ci be da min sura no ne ko guta ya aya ne ja ci be ce ga tabu ko na e ko guta aya ne ja ci tun annabi shi shi shi madina wulatiya a ci be ta yayu na la yusgabu ala ayajiya annafirul amudan ayyuhal ladina amanu malikum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqultum wuce je gagaga wai ji efu eh, musulmi ji sharafu ina kila gukun anabi shi madina kanga aya ji dabo cici na anabi da ko ko kuma da tabu ko no ko kuma na wai jina anabi ko aya ji ke dabo na ci zuma na anabi a cizo da madina wana min na ji ci zuma na anabi ji madina zo zuwa ku tabu ko no ga wala to sali ala hajji hadin min mata abada wakibo anabi da ji madina bai zo abla ibn ubay ci jajali aya ne ci ci zuma na da jikun sallar to nan ya ga banin damina ci lokacin nabi da koya ya wula ci madina ba wani so ya buta na mai jiru bana na da wani ya ta biru na ilaikum idza raja'tum a nabi ya gaje ba da tun ba ni madina munafiki gaje a bi tawziri a wo shishi a da a gaba be yawziri ta kullata ta zuru gambiya ga la ta ta ya ga tawziri ma lan numina lakum ya taba ji mani biya kad na Allahu a akhbarikum so ko <clears throat> wani ya labari ya ce wani ike ba ne gina ni wa sayar Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turaddun dele Allahu le tunaye lo ne titi so kuma le tunaye lo ne zane juguru na so kai na bai cule. zanen majidda na su kai juna annabi ciwo lokacin annabi da bana matura duna ila alimin gaibi wa shahada zuma wuce su ko la kije da tun to na jikike su sace na wa shahada wuce ke dikike na ta gbangba na biyu kun su kuma ga waye labari bi ma kuntum tamalu yana ya fefe da tuni ta wane su kwa na yuji annabi ali gagala ta ta zuru lan la ku e ga ta wuzi zama ga jima ni binya so e yi iji fahimta na ga yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kallo su kogo ya burmina ga ga wajen da ya ce annabi ya ta ya ga lan la ta ta zuru lan nu'mina lakum e ga ta wuzin ga ma ni binya

na da bayani sali na disu wacce ko wancan don fada na bebe bayani da jini lobin waka da gani munafiki fe ba kabu da su ga mana yiwe ga gazo ma ke ba dura obe lefi na wakake ji ba ta ga ga da gwaya kiwo سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون بالله لكم بلي يغاتي مدينة منافق غاجا أبيش كتيا إبي سوكوي سوكوي غاني بمما بشيشي idan kalabtu idan lokacin ne gaje ba da tsawa madina wannan a fe yi kute a yabe su kun da turi duranu me ganna ga yabo la yi cha ka ga yi kute ga kwamu ake su koya fa'aridu anu gogo e ya yi cha inna wa rijisun na jesa da yo gawa mu da su kun su ko ga munafiki ne jesa yo shika yo wa bo to ko su ko ja su ko jijiwo wa ma'awawun jahannamu muke ka ba ba su kuma yake ba yi jahannama mu muke ta bi na kwaje za bi makanu bu e gabu wona ji dede be tunalo ne e tu sako ga lo e bo ba ga da chi de mi sako jeju yo ato da sako ja da chi de mi sako mi na فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم لترضوا عنهم أفيش كتيا إيه yabo yana ya dai jin biyayi kun fa al'ada munafiki ga da wannan ayyabo kuti be so koi amma ke so koya fahimtar da wani su kwaga kaye mumini su gaya daji gani biyayi ya ci laza da fahimtar la la yarda ni je da biya ibonu ya yaje dabe da nije azu yake foron na bana fasiki a mu yaje dabe ya ta wani ne ji pata hukunci yoyin shi ne ji wa uzuri da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin amma da ne ji pata wa uzuri da annabi na da na wani sako ga laifi ta kayya in tabbata ga yi ga قال لقد خلفتم في المدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نمتم من عدو ولا نلتم من عدو ليلة إلا وقد شاركوكم في الأجر النبي قال لوكتنا دا تبوكونا أدى تبوكو على جمكة على جمدينة إفشدون تنا فيجي باغونا النبي تيجي دا النبي قال ba ni ne shi dana iya da shi madina halaftum bil madina aqwama iya da shi zumo madina ma anfaqtum min fakati, dukiya ne ga bata abun nan to yana ka kpace yana wala katatun wadiya kaya bendo ne ga su goga mini kwankoro ne kwankoro ndo ne ga su goga ko ya ci dana wala lintumi adubi maki ne ga shi ya ku bata ya ci kuku bayina kemine ga delada nan a ci gato a tsanai ji madina na delada illa wa kan shara kukun fil ajar a ji famba ke ba bai balada ya na ji fi kunda na ya delada na ji mafi bona a tsoye delada iri ye kilu bayan niyan niyan ge wa delada kabo lotun so kwa ilimi ji ya ci mai ji bayani ya ji o su kuga ya mutuwa ni ne mai ya ji ma. wa fi jila da irin da an ce jina wani mai ji wuce ya ji wazi da na kawuji ba su ko ba ma ke jila da wani ga iza e dan kundo munafiki wuyo a dan kundo gugu da anu sallallahu alaihi wasallam mu maji ba su ko ba gude lada iza ma shimbon lokunda nabi bagala da dabo e boni e boni na jina ebe wuzi dana kaucin gwana wuji bambama so ko kaucin gbogbo so ebe go yiga <clears throat> da ya zuta to ya ci guru na ilu ana yi ce ba fululu na su kwafe ya yi ladu zane ma da ya zuta niyan na kun ka ci guru de la lada ya to zonu lona su kulu biji ba su ko kantun da wane ya ziti faruwa sarai da mini ko kuwa ta boko ba na ila ya tabbaci wani a da ne tambaci na yi falabiya nan zanu yi tana na kwade gina yana ne ji faruwa efo shi wuce na alaihi alaihi ji ta boko kwana ngun yi lawon lebe ya bulu fe mi gunye bayani karatu mu dan guru kuma da ya ta wuce kulu fe karatu ya yi bi ki ji faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam a ganin shi ta tabbun kwana mini bakwai fe shi wuce wani zai ji fata gai bata yana ji gunji faruwa ya edufe fashi wuce ya tabo kona mini bongayi forana na biya da mm, <coughs> khalid ibn walid ke ba bai soja ji da ɗoba ke tuye shi a damu ukaidir abin ukaidir ya duma tuljandar da cika gbacin wuce ya ci wuce a damu abin a cin wuce bai annabi ṣùgbọ́n èṣù bí wí nínú gbọmọ wọn ti dóòlù gbọmọgá jíze àyà mọ̀fẹ́lá àyàgá bí ẹ̀tún lè jíne jí kí ìlàmínà bẹ́yìn tó jẹ́ àmì sẹ́lẹ̀lá rẹ̀ sẹ́lẹ̀mì ìyá àtúnbẹ̀ títà tí ìlàmínà a alẹ́ gẹ̀gán wọ́n ṣe dóòlù àdàbí abẹ́lágbà níbi kágódé agbo musulunca ke tun aila jina ke tun darbawa jina ke tun amma da dai amma yarjejena ya jiga a yaji ziya to ena da ba goyi mafala biyan wadda mimanci sarai na mugayi e turu moto sukun e turu mu hirakli ne e tubo ga na bitiyo ci gan daga nan ga labari gan wani bidiyo soja ji nan ya kaushi madina ba gaji ba na yawon ya wa dagu ki ji faru ya ci yan rumoto mu da muhimmanci sarai ikin ta wuce e bona ka tu dan gurko da na da mai da an kalitu wa wati udana hirakli <coughs> annabi tun tabuku na ga watu ci tafiu ga da ga ganwu muhammadu soja mu ya sha bai e kau mutum bai ya ga guku a ga hirakla ya annabi janan ga inni muslimu ni to musulmi ne yau babu annabi ga kazaba bal huwa ala nasrani yati gama na su ciwo shambuta ji musulmi annabi da dalilin ga ga ci nan gaggama nun zona iga da degi lokaci na aji sulu yau da biya na ijira annabi da ya tsanci kanga nga nga anabi tuza yichuga ala wasika lo baye tukichi jikango anabi tudi yetu kalbi lo baye kaisar gutu lo baye raklo gudu la wasika yawo ke muhammadu yayu nasi wasika wanti bismillahir rahmanir rahim da sunna su kai tura mai tuyago min muhammad abdullah wa rasulihi ila irakli azimir rum wasika da wasika da da ba muhammadu wujiya soko tujiya soko lo bayi rakli na nga ya tuki ciya ruma wa jona salamun ala man taba al huda amin ji soko lu ji tabatu wa zanaga mi wuna amma ba da zuma ce mi muhammadu fayin ni da wuka mi muhammadu yi waye tuwe rum bidiyaitul islam in e musulunci ga wabolo ya musulmi aslim akwatuta soko waga kwatuta soko taslam oga fo oga jaminci waya suna nabi juna ka wani da wani kuma ke gabi ga yutika yutika Allah ajrai ajraka marrataini waga jim waga je musulmi so ko ga Allah da oyo guba bi ma'ana mishana waye ben ilaina wa jala ladu du ci so ko adan gwaya musulunci na waga da jiba ni na wa ke jala du ladu da waga guguba amma fahimta wallaita waga gbatika wace ga wa ji musulunci na fa'in na laika ismal arisiyin laifi guba ta teobo laifi titaci wato da na laifi talakoji na mojugu na ke ta teobo annabi gaga suna wuce gumi na gumi da ayan soko ba na soko gaga ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min duni la. fa Wallau, fa qulu shahadu bi anna muslimun aya na nabi agun wasiku ya yi rakle na don ta ke muna nabi kawai sika lo yi rakle na a cibutu ablabu zafa tugula wasiku ya kisra da ce sawo mutu bai ya gula wasiku da ya da jashi mutu hatiku na bi balta a cibutu wasiku ya mukaukas ya tuya misra mutu salitu na amuru tugudu la wasiku ya tuya mama hauza ndun da wasika la daya wasika da alugwa ta ki ji faru irakli go ka fo gana waga ta hadisi sai bukhari la hadisi wuce na da mini babu ya kitabu badir wahyi hadisi ya to tachi ale hadisi wuce mun kwasarin abu sufyan na lo sham na wuce da ji pade be irakli irakli da betul min diso irakli ta wasika go wuce ga ya abu su fiya na zizi motu za shi wuce za shi makaci jo na ji da shan babu na da jibin cikin a da abu su fiya na gani bai na yi cuna gino wace ce shi a ta ku bai irak ligato ziza na coba annabi na na ga yabi ne bukatun abu su fiya na gani wuce gogon gato da bi da gye azuma ya jama'a waje gashi ya mu wala waje wumi, ya na kene je ji zumu mu bi je ja juwe ga ya juwa ga wuciji bayani na gadda bana wasu wajen ya ne na ji maji su mumu na ga gama na zuwu za gama na na ta mata goyo wuci gigaji ba gaba wato mai mu ya sarai zando ga hadis wuce gbana e ga na ju gina e ga ju yo e ya zanen waye mu tafiya na mujiman ta cin herakliya mujiman ta cin juya e ga na ju bi ba ta na abu su gane kan ka kafiru yore ma gaskiya ta a karshe irakli kyamitu bayani ci ka ka ka kan wa lawu gan a sa na bi na na gaskiya mi biyu wanga kazan eje kazan wayo wuce mu ba gaskiya bu mi biyu bata rakal kya mi cu bayan wuce kakka waye wallahi mine gana irakli ga ga gan gagagan fahimka na mata kulu hakan e, e abu ke gane jini biyu abu su fiya da wuce ya juna mu da ya je gaskiya wa ya miyo Tafasai fasaya mulku mawdi a kada mai ya hata ne. mu da mulki ji ba na shi wuna da na mu da ji mulki wa kad kuntu alamu mi makke wa gaga annahu kharijun mi to gaga abi janabi na ti ya gana amma lama kun azunnu annahu minkum mi ji tunani ga tace ya laruba ji ban Falawa ni a alamu da mi ga kike ai akhlusu ilayhi niya kibada niya waye koda bu mi maga tubula ta je shamtu ni kaawu niya tiba mi la ile unde wala kuntu inda mi maga tu mi maga de shi tubo laga saltu an kadami niya fe na bi chuji ni ga je ku kudi na fe na fe ji jimai bo Allah za na gado da jinna na kiwo wa wa imani munya fiba la ta je tu wa fiba wa lai da na bide mu maga lu de mu ga ji ku gi wa fe nu bichi no na wala pakin na mu ga gban e ce mu mai gagaware abona mu ji tawaye da je ce kisra e ce kisra Allah wasika yo nake mu ji jinin su ya sa sa ya annabi ji ga sokora mulki usaya sokora ma mulki k'usaya ga amma ya turu irakli nan nga yi zanu wa tuye ga gan wa dabu nan nga mu beje fitina wole ga na juga kwata ne uba ga gan ezai manu yole mu can dan dan yi shi yin gato me wa ga na yayi shawara shawara ne me wa ga na ne ya ma shararu ya yi jama'an dan dan yaro mawaji halakum fil fala ye waye gwagan wa rushdi ya me wa bawu wa yarbuta mulkukum yame waga mulki ya muluji tabbata mai daga ya ga wani da shi na kwata na mijiya ya dana ya gba ba na bi Muhammadu irakle ga ganar ya turu mu mu ga ganna na kan ga hijira na bi da gutsu an mu ce ga ganna mu da gaci dan da ji fe jufushi a fe na yaki ga kafin mu a fedu na beti na fedu zanu wujan ayo e koyan majalisa tukpata mina hadisi sai bukhari ce da na me kije fu shiga dada na ndo da tun apakotu ade zai tiya wana babu ga efeji efeji a ifo ne biga gado jina da yaka wani na y'a yaje mu da da inni kuntu makalati anifa ega na mi ga gawo gabe yi aktabiru bi a shiddatakum e wani leba na bi cikin ke ya gada bi adine na ye ni mahimma chile a fe wunye a fe la yabu su doku ya a fe ti su jida yi agbọn a yi daji gani bi wani ba gozi a ti wọn gangan na wai jina wai kpana dana ta wọle ẹdẹ sunan wọn ilẹ gangan shawara na wuya jama'a wujidana a yi gan alamitunwa mu magaga goma tawaye biyo bayan mulki ga gangwa so ya buga mu dubu mu ba mu ba ni kiji faruwa don jama'i ya dingo mu ji mu ya ce jangwa ko ke mu faruwa saraji kan da ci a tatu ta ci maji lamarin da ya ji faruwa man ya bishi shi kan da ci mu ji mu ya ji makanta ji gwa ya ji makanta ya dingo Eh, dana karara wule mu la mituwa bana mu togo mu ga mitunga hukumi to ga ji faru ai raklo an ci zani <coughs> mu ga tucina ne bibe ya tugai ga be ba ya tuye basrana kemne ga tare fuzu ma ba ya tiya e kuye muta wana a ca tuci gawu annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu bai roman ci zama lafiya da buda mu ci tuso da mu yi tufi ga da guku dubu eh, guta yo dubu da kutu da ba ce bace kotu ga ya kawai annabi ci tu tu ga da je ya kuru man ci the same irka iraklin na waye gbon wata na mutum ke waga ga jinin na ya na jajina ya na bi da e, e ga bai goro na waye daji mushi jama'a yukun eti agogo ku gani da soja na zane bi tutun etiye ku ya muta kanga ijira ne bi ya tataci bi mana zumana zumana lamarin na ji faruwa tsakanin babi abu ni ji gudiya guba bayan da na ga oke be shi jama'a ji ta ci ga gu ku da zama jama'a na sallallahu alaihi wasallam e ku ci gaba wa jafar ji e ku ci gaba wale soja guda eh, eh, mayaki guta ya na sallallahu alaihi wasallam mu ci ku bata hu. khalid ibn walid da goye ku dago a karshe a cibe da nasara eh nasara ma da nan diga ke giro man ku yi daga da ku ga dabara ji a ci ya zumo da ku ci zo aji dabara ji na roman ci da ke ga e, e lami to a wani ya a ci galibin ji dabara an ci da ku ci zo to ga to sun bai ci ne wula guya na cewa ga cewa ta nan guke irakli na ta su shaitan hutu doko mutum gaskiya ke na adina annabi mu da gai goro me ya gama can mu kiya jama'u shi shiti gato a dabi a da guku bi annabi madina ya kuta bu ga annabi ga na na ji faruwa annabi ci tabu annabi ci bai ci tabu kuna mu gato a da gayu gami biya ni jago ya kan turai kawo suka tuza ta na biga ga na biga inni musulmi da musulmi ma miyo eh mu yawo musulmi wo e ba fahimta bu amma mu ji musulmi a e ba za yi riba Manzi abe e, wuzini na waga chule ba ni tsakani raklo bi jashi najashi mutabati sallallahu alaihi wasallam fona mujahidin na na da gabe musulmi shi madina wa gaga istagfiru li akhikum e wa gafara yeje na ja sha ja je yeje wuyo pata fetiya asafu gubata asalatul ghaib jiya na shi babu gama da shiga ito ki mai bambanci tsakanin iraklu da na shi yau irakli imaniyar madabiwi mudala tulawa goma lutula ne jama'a shi da ito na jashi suku annabi ma ya daji musulunci na jashi a ga yanayi eh, bambanci na na jashi bai shi nun jiya da bai musulunci na to na jama'an shi ya lake ba musulunci ba na ubuwa na biya umma ke fe go jama'an jiga bici daga baka firi jo no fake gwagwa guba ba ban ja alkhairi jiya enan la musulunci ta ji tabbata na dawana wa ya ja ga wayi musulmi amma gawayi wayi ku be musulmi jiya sharati imani budan eh wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu zando ga da da kafiri shi gawa famba be kafiri shi kuku be musulmi na to wato kafiri ne ya ku uzire na lo irakli na dawana ba wanda katu wace kone ga wasu na zando wuce hankali aga wa shi ti wace bele gagan alugo alugo da zake mina goyina e wa ga wadi gwada da alakau aya ya ci boya ije zo ci wuyo ire kilije da na mbe tsa eh mbe atu amma da bai ji har bai nan na ma da ba zai ji mulki la mulki yama kuma da bai fi azaba eh da ya nu ga musulmi wa nabi ga da jiji amma nabi so kwa lawa nabi guji musulmi kan mala nabi ga kazaba ga mana su ciwo ga mun zo bal huwa ala nasrani yace ajini mishan shambu ta tuba nu la jan ha so igalugo amu biyaji adai gwada fiye don ale gaga masala da ci da buje ji faruwa a yakin babun nan waga bai cure wa gan manji, a ga yi ji talaka jigo kashi talaka ji di manji go wa fiya amma ga fiye kula mari waye waya wa ga lalle talaka ji di manji go. Manji ta mi cewa amfani ilimi albarka ilimi ta tafi misalin ni nga ya yi na gaggiyar karshe mini ya gaggiyar man da lagimini takadar na wani ga kin kini gi bayan sadaka ne jiya za ci cinu kin kini gi bawo wallahi wallahi wallahi manji doku doku fi bido ake ogaga sadaka na gya ake ga yafa gutu a bagya ake ga yafa shi bagya ba ta ce ogun gya amma wuye jiya ha wuye lugwaya ha mace yadda ta yadda su yau esu da mabiya ji esu da kurana ga karara eh ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu mina adlun eh wala tanfu wa shafa'a kana cewa wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'adhu minha yu'khadhu minha adlun wala hum yunsaru eh da tafsir ibn jarir tabari da nuna bayani ula bayani be tiyan adulu ke kpabe adulu yo esu da ya fi wani raya gwagwawe a raya inda ci ana da yadda ci wani zendun da wani tita ci wanda wani wani ya wani wani zendun a wani wo manya wani wo almajira wani wo masa yi guba wani a wani wo ga ki mana adulu eh ga ne ya adulu na yi fidawo kan ma fidawo ne amfani da yau so ko ga fidawo daba mai gida ce ga fidawo ba. waga da ta bin jari wa mada le bayani wuce ya banu ka ga ne adlu ne fidawa wala be lan huwe kashi tafsir bin kasir bana ga ga ga wayo na imani jigan mani ni ne da tafsir bin jari da ka tuwa a tun fenti ya da jigan cina gangan sadaka yo so kuma gaira mu a amma ta kun da sadaka ta bi du'a sai daga gito suke iya gagin kere na ga aguye za ci shi gani da sadaka da aduwa yana eh sadaka mai ji na zai ji yau ni ya ga ke da gida ya je boya ya gi ya ke ba na talaka gida na yi maku da ya ya ke ba na bara yi ji na yi maku da ya ya make ji tunani gwa kuma ji faruwa yake ji tunani ba na ta dukiya ne fi bai na zanen jagabe abuja za su dana zanen babu babuwa ejita tunaniwa bata da lo dukiya da na tuna nga lo dukiya gun nga lo eh na e, e, e ma ya ga shi kenan ya ga addu'a nga ya jona amma ga ya guda tuce da addu'a da sadaka na! in zima tuya addu'a da na in zima tuya sadaka da jinna yin ziji zai jike ba ya tuwa ya ce sayo anabi muhammadu ji za ciriki mini za ya gwaro tuwajo na iga egi wa jini woro gyana ito mini za paina jima jajini paina ci jajini bakona zijon zijiri na shizo so ega ya kowuyo ega ya kowuyo yipya tsakanin manjo zai liyo jugwajen manje sun dagi makaranta ja ta goro yawa a tuma ke gaskiya yi wa ke ga ke gaskiya sun ga kewa biyayi a ce ga wasu ka e ta tako e gana ga tafi yawa ne gaba lokacin a gya wannan dai <coughs> gina jini su kwanfe ba su ko su kwanfe dinku ya yi baladan su kwalu guji shanu su kwalu guji ba su kwa albi ji ba jawo fana da guri zai gile nan su kwa da caca bai gile galibi jannatul firdausi ne ga ga caji daidai na gawa mai su kuwa ba dan ya su koyo in kiyoya imam majin su ko gawon yi patin su ko ga majin yi mai jo ba ne ga ga yi tibi cice wani da kuma bayan yoyo rafi boyi yoyo su ko fagar mu da bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi